Piyamo kawai yana nufin sadarwa ne. Muna aiki a fannin sadarwa, labaru, horarwa ta hanyar kayan sadarwa na zamani da muke aiki da su bisa wata fasaha da ake kira Liberai, wanda kuwa amsawa mutum ne idan ya yi kira. Idan ka yi kira baya tafiya, kai tsaye kana samun sakon sauti na murya da ke taimakawa mutum. Wannan fasaha ce muke amfani da ita a nan Piyamo domin ba da labaruka da kuma samun Il y a Yau da hanyar communication. ana iya sauraron tallace-tallace da labaru takaitattun rahotanni da sauransu shin ko za ku iya bayyana mana yadda abun yake eh, tuni tsarin da muke aiki da shi a yau shine lambobin kira uku biyu biyar wanda tsari ne na sadarwa da ke baiwa al'umma damar samun labaru a fannin kiwon lafiya noma kiwo sha'anin kasuwanci bayan wannan muna da bangaren labaru da dumi su muna da hulɗa da studio kalangu wanda ta hanyar hanyar studio kalangu abokanin cinikayyar mu suna samun labaruka kamar labarun matasa labarun mata da dai yaya ake iya samun bayyanai daga aviamo domin mutum ya kai ga tsarin lambobi uku biyu biyar na biyamo shine kawai mutum ya kasance yana da salula sai ya saka lambobi uku biyu biyar a layin airtel saboda tsari ne da aka girka bisa layin airtel niger ala dole sai kana da kuɗi cikin salularka ne zaka iya yin kiran viamo koko ko baka da kudula da zarar kayi kira sai ka samu. Wannan tambaya ce mai kyau saboda mun yi la'akari akwai da yawan masu sauraron mu sai su katse kira idan ba su da kuɗi cikin salula. Alhali ko mutum bai da kuɗi cikin salularsa yana iya kiran uku biyu biyar har zuwa sau biyar sai da na shida ake cire masa dala uku komai tsawon kiran da ya yi ga waɗanda ba su da kuɗi cikin wayar su za su ji an ce masu ba su da isasshen kuɗaɗe amma duka da haka idan suka yi haƙuri kiran su zai shiga. va de Ghana.